صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جماعة saurari assalamu alaikum Radio VOH Hausa wa kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau daga shi kuwa sai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin na musamman na azumin watan Ramadan inda za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na mata a cikin al'umma da ƙarshe mu raka shirin namu da shirin na duniyar mu a yau da fatan masu san samfana kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 26 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda daidai da 6 ga watan zulkada na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayu shekara ta 1980 charles lewis alphonse wani likita ɗan ƙasar faransa ya samu nasarar gano ƙwayar cutar da ke haddasa masassara da ake kira malaria sannan kuma ya kammala karatunsa na likitanci ne a jami'ar birnin paris ya kuma koma a ƙasar algeria wadda take gargashin mulkin mallakar faransa a wannan lokaci a nan ne ya fara bincike a kan cutar malaria wacce da ke kashe miliyan mutane a kowace shekara a duniya ƙarshen bincikensa dai ya gano cewa kwayar cutar wadda take haddasa malaria tana fitowa ne daga cikin kwayoyin halitta da suke jikin sauro idan sauro ya saka kwayar a cikin jikin mutum takan bi jini idan ta yi yawo za ta fara gajiyar da anta wadda take tace jinin jikin dan adam daga nan kuma sai jiki ya dauki zafi masu saurare kuma san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan mayun shekara ta 1881 faransa ta mamaye kasar tunisia kafin wani lokacin dai faransa ta samu damar yin kutse a cikin harkokin kasuwanci da tattalin arziki na kasar tunisia kasar ta tunisia da ta kasance karkashin faransa na tsawon shekaru amma a cikin shekarun 1930 aka fara samun masu ra'ayin ballewa daga ƙarƙashin mulkin mallaka na faransawa a cikin shekara ta 1957 an kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar tunisia inda habib burgiba ya ɗare a kan kujerar shugabancin ƙasar a matsayin shugaban ƙasa ya ci gaba da mulki na kama karya a kan al'ummar tunisia har zuwa shekara ta 1987 a lokacin da zainal abidin bin ali ya yi masa jin mulki inda shi ma dare kan kujerar shugabancin kasar ta tunusiya zainal abidin ya shiga da salon mulkin kama karya irin na burkiba har zuwa watan janairun shekara ta 2011 lokacin da al'ummar tunusiya suka yi masa bore daga lokacin kuma ya tsere zuwa kasar saudiya kasar tunusiya tana makwabtaka ne da kasashen algeria libya kamar da koma take gabar tekun mediterranean tana faɗin kasar kilomita marabba'i 163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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. makamin mai linzamin kirar shahar fo da iran ta yi ya fusata amurka da kawayenta. kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa bai kamata nahiyar ta zama filin dagan gwada karfin wasu kasashe ba said hassan nasrullah ya yi gargadi game da yiwuwar rushewar isra'ila hukumar efcc a najeriya ta yi jami'ai 115 da aka horar a sansanin horarwa na 'yan sanda. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Har ma makami mai linzami kirar Hormashar Fo da Iran ta yi, ya fusata Amurka da ƙawayenta. rawatanni sun bayyana cewa manyan jami'an gwamnatin amurka da sauran korinsu a kasashen da ke kawance da ita sun fusata sosai bayan da kasar iran tara makami mai linzami samfarin shahar fo kakakin ma'aikatar wajen kasar amurka matthew miller ya bayyana a jiya alhamis cewa bunƙasa makami mai linzami na plastic da iran ke yi yana zama barazana ga tsaron yankin da ma na kasa da kasa. ya ci gaba zama babban kalubale game da shirin hana yaduwar makamai masu linzami a duniya ya ce iran tana ci gaba da neman ilimin fasahar kera makami mai linzami daga wasu kasashen waje kuma tana ci gaba da yin gwaji wanda hakan ya saba wa kudurin musar dinkin duniya don haka amurka za ta ci gaba da bin hanyoyin da suka hada da takunkumi wajen dakile wannan kokari da iran take yi a nasa bangaren kakakin makatarokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa kaddamar da samun makami mai linzami kirar kwarmashar fo da iran ta yi don tsoron kasar ta ne kawai ba barazana ba ne kowa a yankin kuma yana nufin irin karfin tsaro da al'ummar kasar iran ke da shi ne ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa bai kamata nahiyar ta zama filin daga na gwajin karfin wasu ƙasashe ba shugaban ƙungiyar musa faki mahamat shi ne furta hakan a wajen taron cika shekaru 60 da kafa ƙungiyar da gudanar a babbar kwatar ƙungiyar da ke birnin addis ababa na ƙasar habasha wanda a baya aka fi sani da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato oau ya ce a cikin irin wannan yanayi na rashin tabbas wasu ƙasashe ne za su ci riba amma hasarar tana komawa ne zuwa ga nahiyar afirka don haka ya zama wajibi a bijirewa amfani da kowane irin kayan aiki na kasashe da ke membobi a kungiyar da dama daga cikin shugabannin kasashen afirka ne suka gwada nasu jawaban a wajen taron kamar firayim ministan wato kasar habasha abe ahmad inda ya bayyana irin kalubalen da yankin ke fuskanta kamar rashin kyakkyawan jagoranci cin hanci da rashawa talauci da yaƙi wanda tasirin kasashen waje ya haddasa shugabannin kasashen afirka suna gwada bikin cika shekaru sittin ne da kafuwa a da lokacin da ake wato kallanta a matsayin mara kayan aiki don haka aka yi kira ga sauran shugabannin kasashen da ba su yi abin da ya dace ga kasashen su bar su kara kaimi wancan yadda kasashen nasu gaba kada wannan ya zama dalilin da yasa ake kallanta a matsayin mai rauni saɓanin yadda ya kamata ta kasance a matsayin mai karfi a duniya. Said Hassan Nasrullah ya yi gargaɗi game da yiwuwar rushewar Isra'ila. Rahotanni sun bayyana cewa babban sakataren ɗin ƙungiyar Hezbollah Said Hassan Nasrullah ya faɗi cewa duk wani gigin yunkurin afkawa 'yan gwarmaya zai jefa yankin cikin mummunan yaƙi da zai kai ga rushewar gwamnatin mamaya ta isra'ila said nasrullah ya yi wannan bayanin ne a lokacin da yake bayani ta gidan talabijin a bikin tunawa da zagayowar ranar korar isra'ila daga kudancin lebanon inda a ranar 25 ga watan mayu dakarun gwarmaya suka tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila kwashe sojojinta guda dubu biyu bayan kwashe shekaru 22 suna mamaye da yankin ya ce janyen sojinta daga yankin da isra'ila ta yi ya kawo ƙarshen fankama da jiji da kai da goyon bayan da amurka take nuna wa isra'ila ido rufe da ƙarshe ce maya don kawo ƙarshen mamayar isra'ila za ta ci gaba sai an kwato dukkan yankunan da isra'ila ta mamaye cikin har da gonar sheba da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila tun daga shekara ta 1967 zuwa yanzu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Hukumar EFCC a Najeriya ta yaye jami'ai 115 da aka horar a sansanin horaswa na 'yan sanda. Rotani sun bayyana cewa sama da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC 115 ne suka kammala samun horo a sansanin jami'an hukumar 'yan sanda ta End Hills. da ke jihar Nasarawa bayan halartar kwas na tsawon wata tara. A jawabin da ya gabatar a wajen bikin, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi watan arziki zaman ƙasa Abdulrashid Bawa ya faɗi cewa an fara horon ne tun daga watan Disamban shekara ta 2022 kuma ya kunshi maza 96 da shida da mata goma 19 wannan ne yasa aka samu sabbin ma'aikata guda 115 da suka haɗe da hukumar shi ma mataimakin shugaban hukumar 'yan sanda ta kasa muhammad yakubu inda ya ce ci gaba da horar da jami'an efcc a saninsu yana nuna wani ƙarin haske ne game da irin kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin hukumar ta efcc da ta 'yan sanda kuma shirya hukumar take ta ci gaba da bada irin wannan damar don horar da sabbin ma'aikatan na efcc daga ƙarshe za ku ji cewa iran tana goyon bayan gwamnatin haɗaka akan gwamnatin bangare daya a afghanistan ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya jaddada game da muhimmancin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar afghanistan kuma ya tabbatar da matsayar ƙasar iran na ƙin goyon bayan jagorancin bangare ɗaya a ƙasar domin taliban wani bangare ne na al'ummar ƙasar ba sa wakiltar duka al'ummar ƙasar baki ɗaya haka zalika ya bayyana rashin jin daɗin gwamnatin ƙasar game da irin matakan da ƙungiyar taliban ta ɗauka na hana mata da 'yan mata a ƙasar zuwa makaranta don samun ilimi mai inganci kuma wannan mataki ya yi hannun riga da sahihiyar koyarwa ta musulunci daga ƙarshe ya nuna cewa dole ne haƙƙin amfani da ruwa a tekun hirman ya bi hanyoyinsa da doka ta tsara kana ya yi ishara da haƙƙin iran na amfani da ruwa daga yankin kogin hirman na ƙasar afghanistan rashin yarjejeniyar da aka kulla a shekara ta 1973 tsakanin ƙasashen da ke da ita kuma ya buƙaci a bi farkin doka na yarjejeniyar to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla bayan da saurari labaran duniya bari mu kawo muku shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun jaddada yin kira da wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Sudan Volker Perez yayi ne ga bangarorin da suke faɗa da juna a sudan da neman kawo ƙarshensa domin komawa kan kujerar tattaunawa da nufin samun zaman lafiya da sulhu a ƙasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a bayanin da wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a sudan volka peres ya yi wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a wannan mako ya bayyana wa mambobin kwamitin tsaron sabbin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta sudan inda ake bayyana cewa rikicin sudan bai nuna alamun zai yi sauki ba duk da shelanta matakan tsagaita buɗe wuta da ɓangarorin biyu suka yi sau da dama sannan har yanzu babu wani ɓangare tsakanin masu faɗa da juna a ƙasar da alamun alamu suka gwada yana samun nasara kan dan uwansa a fagen faɗan da suke gwabzawa tsawon kusan wata guda da rabi peres ya kara da cewa ɓangarorin biyu suna kira gare shi da ya fito fili ya yi tofan allatsi ne kan abin da ɗaya bangaren ke yi amma bolka ya jaddada yin kira ga ɓangarorin biyu da su kawo ƙarshen faɗan da suke yi a tsakaninsu domin komawa zaman tattaunawa da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu a sudan saboda haka ne kaɗai zai amfani ƙasar da al'ummarta fires ya jaddada muhimmancin irin rawar da masu ruwa da tsaki na siyasa da na al'ummu daban-daban suke takawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin ƙasar tare da wanzar da zaman lafiya. Yana mai jaddada cewa tabbas wanzar da zaman lafiya mai ɗaurewa a Sudan zai wanzu ne kawai ta hanyar tsarin mika mulkin ƙasar cikin aminci da gaskiya ga fararen hula. Sannan fares ya jaddada jin daɗinsa ga ire-iren ƙoƙarin da ƙasashen yankin Arewa maso gabashin Afirka da na ƙasa da ƙasa suke yi. yi na ganin an kawo ƙarshen fada da ake yi a sudan cikin gaggawa yana mai jaddada buƙatar haɗa kai don samar da tsarin bai ɗaya wanda ya haɗa da makwabtan sudan da yankin baki ɗaya wakilin na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a sudan ya ce majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙawayenta na ɓangarori uku wato ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar raya harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashi ta igat don tallafawa waɗannan ƙoƙari na ganin an warware rikicin ƙasar sudan ta hanyar da ya dace kamar yadda ya jinjina wa kasashen saudiya da amurka kan ci gaba da shiga tsakani da suke yi a rikicin kasar ta sudan har aka kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar kare fararen hula a ranar sha 11 ga wannan wata na mayu da kuma tsagaita buɗe wuta na tsawon kwanaki bakwai da kuma shirye-shiryen aiwatar da ayyukan jin kai na bil'adama a ranar ashirin ga watan mayu yana mai cewa yarjejeniyar ta fara aiki a halin yanzu haka hakanan paris yana mai jaddada da aniyarsa ta ci gaba da yin aiki tare da shugabannin rundunar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na kasar na rapid support forces domin tabbatar da tsaron fararen hula da kare kayayyakin more rayuwa tare da matsin lamba kan kawo ƙarshen wannan yaƙi wakilin na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a sudan ya yi furuci da cewa wasu na zargi tare da ɗora alhakin abin da ke faruwa a sudan kan ƙasashen duniya sakamakon rashin lura da alamun yiwuwar bullar wannan masifa ta arangama domin hanzarta ɗaukan matakan daƙile ta wasu kuma na zargin cewa tsarin siyasa da yarjejeniyar da aka kulla da nufin kafa gwamnati rikon kwaliyar kasar karkashin jagorancin fararen hula ne san ba su gudana cikin kyakkyawan tsari ba yayin da wasu ke zargin kasashen duniya musamman kungiyoyin ƙasa da ƙasa da amincewa da batun baiwa masu dauke da makamai damar shiga cikin harkokin siyasar sudan tare da ba su haƙƙin taka gagarumar rawa a lamarin mr press ya fayyace cewa dole ne a fito fili a bayyana cewa alhakin faruwar rikici da faɗan yara ta ne kan waɗanda suke gudanar da harkokin siyasar kasar su na yau da kullum jagororin bangarorin biyu da suka zaɓi sasanta rikicinsu ta hanyar faɗa da juna maimakon zama kan teburin tattaunawa wannan mummunar shawara tasu ta wurga sudan cikin halin kakani kayi kuma har yanzu suna da damar gyarawa ta hanyar kawo ƙarshen faɗan bayan komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin su wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta sudan ya jaddada cewa hakika wannan rikici da aka kunna a sudan babu waɗanda ya fi ritsawa da su irin fararen hula inda suke ɗanɗana kudar su kuma rikici ne da babu wata riba da ɓangarorin da suke yin sa za su samu illa wurga kasar su cikin halin kayi bulka fres yana mai jaddada cewa rikicin ya kunno kai ne tun a ranar 15 ga watan afrilu tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa ta rapid support forces inda ya lashe rayukan mutane fiye da 860 ciki har da yara 130 tare da raunata wasu 3,500 na daban baya ga wasu adadin mutane da ba a san makomarsu ba sakamakon rashin jin ɗuriyarsu sannan wasu fiye da mutane miliyan ɗaya sun tsere daga mahallinsu kuma wasu fiye da 840 daga cikinsu sun nemi mafaka ne a wasu sassan sassan kasar da suke da aminci yayin da wasu mutane kimanin dubu ɗari biyu da hamsin suka tsallaka kan iyakar kasar domin samun mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da kasar ta sudan a cewar mr bolka waɗannan alkaluma na 'yan gudun hijira ba su yi nuni da irin labaran dubban mutane da suka ɓata ba maza da mata waɗanda suka tsere daga gidajensu suka fantsama yin tafiye-tafiye na tsawon kwanaki don neman tsira da rayuwarsu kamar yadda wasu suka makale akan iyakokin ƙasa kasashen da suke makwabtaka da sudan inda wasu so kwashe makonni akan iyakan kasashen domin neman izinin tsallakawa cikin kasashen a matsayin 'yan gudun hijira mr press ya bayyana jin daɗin sa kan yadda kasashen da suke makwabtaka da sudan suke karɓan bakoncin 'yan gudun hijira daga sudan tare da jaddada buƙatar buɗe kan iyakokin kasashen makwabta ga jama'ar da suke neman mafaka yana mai fahimta cewar majalisar ɗinkin duniya tana ci gaba da ƙoƙarin sauke nauyin da ya ɗoru a kanta na rage wa kasashen da suke karɓar bakoncin 'yan gudun hijiran sudan nauyi tare da ƙoƙarin ci gaba da tallafa wa 'yan gudun hijiran a wani ɓangaren sa bolka press ya bayyana cewa bangarorin da suke rikici da juna a sudan suna ci gaba da gwamza faɗa a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar yankunan ladunan darfur da sauran wurare ba tare da yayin la'akari da dokoki da al'adun yaƙi ba yana mai cewa ana ci gaba da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidajen jama'a wuraren kasuwanci tare da balla shaguna hare-hare kan wuraren ibadu da cibiyoyin samar da ruwa da wutar lantarki lamarin da ya yi sanadiyar rusa su ko lalata su kamar yadda mr press ya yi gargadin cewa fannin kiwon lafiya na gab da durkushewa inda sama da kashi biyu cikin uku na asibitoci aka rufe su baya ga kashe ma'aikatan kiwon lafiya da dama da kuma jikkata wasu adadi hali na daban sannan kuma kayayyakin kiwon lafiya sun kare musamman magunguna yana mai cewa ana ci gaba da samun rahotannin yadda ake mayar da cibiyoyin kiwon lafiya a matsayin wuraren soji lamarin da ba za a taba amincewa da hakan ba hakanan mr fres ya jaddada halin firgita da ya shiga sakamakon jin bullar rahotannin cin zarafin mata da 'yan mata ciki har da zargin fyaɗe a birnin hartum da darfur ya ce a halin yanzu haka majalisar ɗinkin duniya tana gudanar da bincike kan ingancin waɗannan munanan al'amuran wuce gona da iri domin tabbatar da ingancinsu ina mai kira ga bangarorin da ke rikici da juna da su hana sake afkon irin waɗannan tashin hankali yana mai jaddada cewa yara suna fuskantar matsalar tsaro sosai kuma suna fuskantar barazanar ɗaukar su aikin soji da cin zarafin mata da kuma sace su kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa yakin da ake yi a faɗin ɗin ƙasar sudan ya haifar da mummunan ayyukan take haƙƙin bil'adama da ke ta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kawo cikas ga matakan kare fararen hula don haka dole ne a gudanar da bincike kan ire-iren waɗannan laifuka tare da gurfanar da waɗanda suka aikata laifin a gaban kuliya fres ya kuma bayyana matuƙar damuwarsa kan rahotannin da suke bulla kan yadda ake wawure dukiyoyin jama'a a gidaje da kasuwanni da kamfanoni da tursasa wa jama'a sace mutane da cin zarafinsu da kaddamar da hare-hare kan yankuna lamarin da ke tilastawa al'ummun yankunan tserewa daga muhallinsu baya ga kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da ofishin tawagar unitems tare da wawure kayayyakinsu musamman kayan abinci da na jin kai kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an samu karuwar aikata mugan laifuka tare da ta'azzaransu sakamakon sakin dubban fursunoni da kuma karuwar yaduwar ƙananan makamai a hannun jama'a don haka mr fres ya nuna tsananin damuwarsa kan rahotannin bullar barazanar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu fafutuka da shugabannin siyasa da jami'an ƙungiyoyi da kuma 'yan jarida hakanan wakilin majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yakin da ya kunno kai a sudan yana ci gaba da janyo hasarar rayuka da lalata kayayyakin more rayuwa tare da ƙara yiwuwar bullar rikicin ƙabilanci da zai jefa ƙasar cikin barazanar rikici mai mai tsawo ga misali a janaina da ke yammacin darfur arangama tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa ya rikide zuwa rikicin kabilanci tun a ranar 24 ga watan afrilu kamar yadda aka samu rahotannin gangamin kabilu a kudancin kurdufan da blue nile lamarin da zai iya rikidewa zuwa yakin kabilanci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a nan na bankwana da shugabancin kasar bayan shafe wa'adin mulkin sa karo na biyu kuma na karshe ko da me za ku iya tana shugaban na Najeriya wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radio VOH Murya Iran mai magana Ali Bankula Abdu daga Maradi Karce Zaria. Eh, abin da zan fi tunawa da shi bisa jagorancin Buhari na musamman abin da shahi kasar eh, mu ta Nijar shine rihe iyaka da yi. Wannan rihe iyaka da yi kuma lalle azimin mutane da yawa sun sha wahala musamman eh, mutanen Maradi wanda suke iyaka da Najeriya. Kuma abu na biyu shine na wannan canjin kuɗi da ya kawo da kai tsaye lalle wannan canjin kuɗi da ya kawo ya illa sosai musamman ga mutanen Nijar eh, mutanen maradin musamman eh, masu wanda suke bisa iyaka masu unhwani da naira lalle wannan abubuwa guda biyu gaskiya ni shine da fitinawa da su a mulkin Buhari abinda muke fata shi wanda zai gade shi da fatan dai ba za a sake irin wannan eh, matsaloli ba ana godiya murya Iran daga naku da aliban kula maradi na gode assalamu alaikum wa wabarakatuhu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana musa hamma daga niyamin jamhuriyar niger da kusan mu dai sai an ce duk da mu ba nigeria muke ba amma gwargwadon hali dai bisa ga abubuwan da suke nan tafiya game da abubuwan da muke yi suke kai da kawo game da mulkin janar buhari ya wannan yana nuna mana cewa ba ma wai buhari ba mafi yawancin 'yan siyasa ya kamata a yi takazazan da su kuma ya kamata a ce mu talaka kawo mun yi karatun ta natsu kun mu ɗauki darasi buharin nan ya zo ya yi kuka ya ce talakan najeriya yake tausaya ma kuma akwai wasu maganganun shi da ke yawo musamman irin wanganan lokacin da ake tasawa na inda yake cewa ni ba zan ci amana ba kun ba zan yarda a ci amana ba to kusan in mutum ya yi raskonar dukkanin mulkin nan da ya yi na shekaru guda takwas babu wani janibi dai na ci gaba. A rediyo Hausa ta Tehran mai magana shi ta tayar daga nan agadi jamhuriyar Nijar. Ra'ayina dangancen da wanga maudu da aka bamu na wannan lokaci. Sai mu ce gaskiya eh, muna eh, taya Buhari murnar gama wa'adi na biyu na wannan mulki da ya yi na kasa kuma muna mushi barka barka kuma Allah Ubangiji ya sa na ba su ma su kwatanta adalci kame da shi ma tabarkalla Buhari gaskiya ya kwatanta adalci iya gwalgwado. Sai sai dai yan kurakurai wanda dan adam duka ba a rasa dan adam duka dai yana da kurakurai mai amma gaskiya buhari tabarkalla ya yi aiki ya yi kishin kasashenmu na afirka ma baki daya assalamu alaikum gidan radio biyu hausa hausa suna na tasiri unguwa tudu da magaram ɗaya daga cikin mamba na kungiya ta masu kira da tsaron radio ta afirka a reshen jihar ta magaram to hakika na gaskiya wannan maudu'i na yau da kuka ba mu dama mu bayyana ra'ayin ra'ayinmu dangane da kawo ƙarshen wa'adin mulki na biyu na shugaban ƙasa buhari a wannan mako to za mu iya cewa da al'ummar najeriya ba za su taɓa manta da wannan mulki na shugaba buhari ba duba da yadda sun shiga wani irin hali na matsatsin rayuwa musamman ma ɓangaren harkar harkar tsaro da ma harkar karancin man fetur kuma na baya bayan shine wannan canjin kuɗi na naira to mu dai fatan da za mu yi allah ubangiji ya sa wannan sabuwar gwamnatin da zata kama mulki a wannan mako ta zama gwamnati da zata ta sauƙaƙa wa talakawa a cikin harkokin na yau da kullum Assalamu alaikum Hausa BOH mai magana Muhammadu Lawal Luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da Kano tarayyar Najeriya. Alhamdulillahi a bisa wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tattauna na shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da zai yi bankwana a wannan mako na shugabancin ƙasar tarayyar Najeriya to za mu iya cewa Muhammadu Buhari babu yabo kuma ba fallasa domin ta wani bangaren an samu ci gaba ta wani bangaren kuma kuma an samu koma baya musamman ma in kuka diba boko haram a gaskiya lamari an dan samu sauki game da hare-harensu da suke kaiwa sai dai wani hanzari ba gudu ba in kuka diba arewa maso yammacin najeriya kamar jihohin zamfara katsina e, sokoton nan gaskiya akwai 'yan bindiga wanda su za a iya cewa sun maye gurbin 'yan boko haram ta wannan ne kawai koma bayan buhari boh ku tashi lafiya assalamu alaikum alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mai magana Usaini ilhaji Umar eh, ko ce sakatara a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka harshen shahar da magaramta jamhuriyar Nijar. To ni ra'ayina da zan bada game da mulkin shugaban kasar jamhuriyar Nijeriya muhammadu buhari da yi tsawon shekaru takwas a gaskiya baba buhari ya tafi ya bar 'yan nigeria cikin wani hali ko kuma ya yi mulkin da ba za su taɓa mantawa da shi ba a gaskiya talaka nigeria ya shiga cikin wani yanayi na talauci babu kyakkyawan tsaro harka ilimi ta taɓarɓare sai dai kawai mai fatan ubangiji allah ya sa wannan sabon shugaban ƙasa ya zame ma 'yan ƙasar nigeria da ma mu makwabtanta alkhairi Assalamu alaikum radiyon na mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadez shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. Muna gode ma radiyo Tahiran da take bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Dangance da wannan maudu'i bisa tahiyar Buhari to sai mu yi fata alheri. In alheri ne Allah ya kashi in kuma sharri ne ubangiji Allah ya maida shi zan alheri. Amma mu a nan jamhuriyar Nijar abinda za mu iya tunawa tsawon mulkin shi da yayi bai wuce rufe boda ba da yi saboda an sha wahala kwarai kwarai kwarai mu da Nijeriya. Sai dai mai fata ubangiji allah ya sa wannan sabon shugaban kasa da za ya kamawa allah sa alheri ne ga kasashen mu na afirka kuma muna mai kyakkyawan zato ubangiji allah sa shi tausan talakawa ya kama musu shi kuma buhari da ya tahi muna mishi fata alheri ubangiji allah ya yafe mai kurakuran da ya yi da kuma alkawalin da ya ɗauka da wa'anda ya yi da wanda bai yi ba ubangiji allah dai ya saka da alheri masha allah mai muku magana alkasun baba lima ahad daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum eh, assalamu alaikum voh jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana wani na banki mai nasara babul garin gwabashi a jamhuriyar nijar jihar da magarab shirin bankwana da shugaba muhammadu buhari ke shirin yi na shirin mai mulki a cikin wannan mako eh, abun farin ciki ne kuma muna masa fatan alkhairi daga nan jamhuriyar nijar kuma muna kara jinjina mishi akan wannan namijin kokari da ya yi kuma muna kira zuwa ga al'ummar faɗin tarayyar najeriya ta nemi gafara a gurin shugaba muhammadu buhari kuma shi ma shugaba muhammadu buhari muna kira zuwa gare shi da ya fito a kafar sadarwa kamar su telebijin su radio da kafofi na sadarwa da ya nemi gafara daga bangaren al'ummar ƙasa gabaki daya a gama a yafe ma juna kuma allah ya gafarta mana kurakuran mu gabaki daya kuma muna yi wa sabon shugaban kasa da zai amshi mulki allah ya mashi jagoranci na kwarai kuma allah ya ba shi ikon kyautatawa al'umma ƙasa gabaki daya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A ra'ayin da kuka sa na wannan mako akan bankwana da mulki da shugaba Muhammadu Buhari zai yi a wannan mako to abin da za mu tuna a mulkinsa a lokacin da ya zo gadon mulki a lokacin jihar Borno jihar Yobe sosai ma 'yan Boko Haram sun hana wa mutakewa eh, domin ko har iyakokin da za a shiga kasashe kamar su chadi da jamhuriyar niger ta wani guraren bayyayewa yan boko haram sun hana kenan da ya zo an samu eh, an buɗe wannan iyakokin kuma kwanciyar hankali ya fara dawowa a cikin a wannan jifofi muna fatan wannan kwanciyar hankali ya ɗaure haka kuma allah ya kawo mana zaman lahiya a ƙasashenmu assalamu alaikum muryar musulunci ta iran albarkacin wannan mabu'i da kuka aza na kan barin shugaba muhammadu buhari da kuma shigowar sabon shugaban kasa hakikanin gaskiya gaskiya 'yan najeriya za su yi kyau shugaba muhammadu buhari duk da cewa a cikin mulkin shi an samu kurakurai amma muhammadu buhari yanda mutane suke ɗauka cewa wai muhammadu buhari muhammadu buhari muhammadu buhari ai ba shi kaɗai bane yake mulkin najeriya kuma ya kamata mutane su sani yau rayuwa babu wani ɗan adam da zai tsaya ya mulki shi kadai, dole kai a matsayinka na kai kana tunanin tunanin cewa shugaba ya yi gaskiya kai ma aka baka aiki sai ka yi gaskiya sannan za a tahiyar da al'amuran ƙasa daidai amma komi a ɗora muhammadu buhari wannan ba a yi ma shugaba muhammadu buhari adalci ba musa malam indu ka zo da magaran jamhuriyar nijar to masu mu kuna da yawa da kuka aiko mana da ku a game da wannan maudu'i waɗanda ba su ji nasu ra'ayoyin ba sai su yi mana afuwa saboda yanayin lokacin da muke da shi amma kafin nan a kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya Shirinmu na gaba shine shirin nan na musamman kan azumin watan Ramadan inda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da tafsirin Alkur'ani mai tsarki. Ai saurare lafiya. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri shirin da a cikinsa ne muke amsa tambayoyi waɗanda kuke turo mana dangane da abin da ya shafi al'amura na fikihu to kamar yadda muka saba mukan duba mu gani a cikin waɗannan saƙuna da kuka turo tambayoyi da kuturo waɗanne ne ya kamata mu fara amsawa kafin sauran tunda abubuwan suna da yawa bari mu gaga wani wanda yake cewa mm, bismillahirrahmanirrahim da fatan masu gabatar da wannan shiri na cikin ƙoshin lafiya sunana al-qasim al qasim alƙasim hussein minjibir al to sunana kuma tambaya ta ta shafi al'amari ne na ibada don allah shin a cikin al'amura na bauta bautan allah ta'ala wai dole ne mutum ya kasance yana koyi wato takalidi da wani malami ko kuma zai iya bude alkur'ani ya karanta abin da ya fahimta ya aikata ko ya bude hadisi abin duk da ya fahimta a ciki ya aikata sai ya ibadansa ya bauta Allah tunda dai addinin nan Allah ne ya aiko da annabinsa kuma Allah yana da alkur'aninsa annabi kuma akwai maganganunsa a cikin hadisai wannan idan mutum ya yi bai wadatar masa ba kenan na fata za a bani cikakkiyar amsa to malam alƙasim mun ji lallai wannan tambaya tambaya ce mai ɗauke da abubuwa daban-daban a cikinta na farko dai mun gode da gaisuwa da kai mana sannan abu na biyu idan har kana so ka bauta wa allah subhanahu wa ta'ala lallai duk wani wanda zai maka bayani dangane da abin da za ka gani ka yi riko da shi ka bauta wa allah subhanahu wa ta'ala lallai tushe na asasi na hukunce-hukuncen allah bai shige waɗannan abubuwa biyu da ka ambata ba alkur'ani din nan da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa wasallam to babban al'amari anan shine cewa su malaman fikihu waɗanda suka fito da fatoyi dangane da al'amura da suka shafi ibada din yadda ake bautan Allah din da yadda za ka bi da wani hanyoyi za ka bi da wani abu ne in kai kai daidai abu ne in kai wani abu ne in kai baka daidai ba su waɗannan malaman su ma duk abin da ka faɗa ɗin nan tushen abin da suka dogara da shi shi kenan shine ƙur'ani ɗin da ainihin sunna ɗin manzo sallallahu alaihi wasallam babban al'amari a nan shine cewa fahimta ta alƙur'ani da kuma fahimta ta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba kurin iya larabci ba ne wasu lokutan ma wani ba ma larabcin ya iya ba a'a zai ɗauki littattafai ne wanda aka fassara zuwa turanci ya dogara da su wajen ƙoƙarin sanin wasu abubuwa to waɗannan ba fa su ne kurin in ka iya larabci shikenan sai ka ɗauka ka fahimta ka fassara shikenan sai ka je ka aikata ba domin akwai abubuwa waɗanda suka kasance tilas mutum su ya dogara da su shi alkur'ani lallai allah ne ya sako da shi ga manzon sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin ƙur'anin nan allah ya ce da akwai ayoyi muhukamai wanda fahimtar su a fili take amma kuma akwai ayoyi mutashabihai wanda suke ɗaukan ma'anoni daban-daban to kaga a nan allah subhanahu ta'ala ishara yake mana cewa waɗannan ayoyi mutashabihai ɗin mutanen da suke rukuni zuwa gare su saboda wasu dalilai to ba abu ne wanda yake za ka tabbatu a kai wanda kake tsammanin allah zai yabi abin da kake ciki ba a'a ina waɗanda za ka ga cewa sun fassa alkur'ani da ra'ayinsu ko da kuwa wasu abubuwa ne ayoyi ne mutashabihai amma sai su bi wani abu wanda yake a ciki akwai ra'ayoyinsu akwai son su sai su karkata zuwa ga wani abu to shine Allah ya kiran irin waɗannan wanda Allah zina fi qulubihim zaigun sai su yi wani abubuwan da yake mutashabihan nan su bi su sa wasu abubuwa na son su a ciki to shi yasa aka samu waɗansu malamai mushtahidai waɗanda suke ba da lokacinsu shekara da shekaru su tsoma cikin wannan harka na karatu da kutsawa da bincike su rairayo su fito da hukunce-hukuncen nan sai su gabatarwa da waɗanda ba su da wannan lokacin da za su yi wannan sai ka ga sun rairayo sun abun nan in kai musu takalidi ka kwaikwaye su akan fatoyin da suka bayar to kamar ka binciko ne ka gani a alkur'ani ɗin da sunan da kake magana a kai ba a kallafa maka cewa dolan dole kai kanka sai ka zama mujtahidi ka kutsa ka shiga ka fito ka samu fahimta daga alkur'ani da kuma sunna sannan ka zo ka rairo ka ce za ka yi bautan allah ka yi ibada ba sai aka sauƙaƙa maka aka ce ka samu wanda shi yana da wannan fagen ko wanda yake ya kutsa cikin wannan aikin ya yi wannan rairayen hukunce-hukuncen daga tushen shari'a baki ɗayanta ya fito da hukunce-hukuncen nan sai ya ce gashi a yi wannan bauta in kai masa takalidi a can cikin wannan fatoyi nasa ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala to ka sami abin da malamai suke ce masa bara a zimma kowa abin da yake so ya samu a rayuwarsa shine bara a zimma akan cewa lallai ya aiwatar da abin da ubangiji yake son ya aiwatar din ya zama babu wani nauyi a wuyansu dangane da wannan to a takaice a dunkule za mu iya cewa lallai bai isar maka kai da kanka ka ce wai kurin za ka yi watsi da wa'yancan fatoyi ba kai ba mushtahidi ba ka ce sai ka ɗauko ƙur'ani wai abin da ka fahimta daga cikinsa shine za ka dogara da shi ko kuma ka ɗauko hadisai abin da ka fahimta a cikinsu shine ka dogara da su kurin ka yi bauta ka bauta Allah ta'ala ai zaka iya samun kurakurai da yawa Za ka iya cin karo da wasu hadisan sun ce kaza wani hadisin kuma ya faɗi wani abu wanda yake akasin abin da ka wancan ya faɗa akasi da nake nufi ba wai lallai sun ci karo da juna bane a'a fahimtar taka ba za ta iya kaiwa ka iya rairayo hukuncin da ka iya fitowa da shi ba tunda baka nutsa kayi wannan karatu kayi nisa kayi kutse cikin al'amura ka ba da lokacin ka zama mashahidi ba to kaga kenan abu ne wanda yake a fili kai da wani kai tambaya da ma waɗanda duk suke da irin tunani naka abu ne wanda yake a fili cewa lallai sai mun zama masu takalidin irin waɗannan mashahidai din waɗanda suka kutsa suka rairayo mana hukunce hukunce mu yi takalidin su a cikin fatoyin da suke barwa sai mu ibada da wannan fatoyin ta hanyar wannan fatoyin bauta Allah subhanahu ta'ala ta hanyar waɗannan fatoyin da suke bayarwa idan muka yi haka to za mu samu abin da yake ya dace wajen bauta ɗin da fahimta ta haƙiƙa bisa doron waɗannan tushe na shari'a ɗin wanda su ne alkur'ani da ainihin sunna ɗin kamar yadda kai bayani ina fata wannan fahimtar ko kuma wannan bayanin ya gamsar da kai domin dalilin da ya sa kenan ga tambayoyi daban-daban amma muka tsaya muka ga cewa ya kamata mu baka amsa dangane da wannan ya zama da kamar ma zan iya cewa filin ma yau gaba ɗaya naka ne na amsar wannan tambaya ka ne saboda tambaya ce mai muhimmancin gaske akwai irin mu waɗanda za ka ga mu ba mu zama mu shahidai din ba ba mu kasance kuma waɗanda muke zuwa muna ɗauko fatoyi muna amfani da su ba saunan mu ce wai kurin za mu dogara da karanta ƙur'ani da sunna wasu lokutan kamar yadda na faɗa tarjama ce zuwa yaren da muka fahimta sai mu ce za mu bauta a kai ma mu dinga jayayya da waɗansu akan wasu al'amura to wannan kuskure ne babba kuskure ne saboda haka amsa a takaice shine gaskiya wannan abin da ka faɗa bai isarwa mutumin da ba mu ba ya ce wai kurin zai dogara da doron fahimtar alkur'ani shi akan kansa da kuma fahimtar hadisai wai tsamo akan wannan abin da ya fahimta kurin zai yi bauta ya bauta Allah ta'ala akan haka a ai Allah ta'ala yana da tsari yana kuma da hanyoyi a doka kaga akwai ma abin da ake cewa fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta sani akan kowane al'amari idan ba ku sani ba to kaga zancen cewa wannan ma'abucin sani ne ya ba da lokacinsa ya karatu mai zurfi kamar likita ne wanda ya ba da lokacinsa ya kutsa ya karatu ya karatu ya san magunguna daban-daban da kaji wani guri a cikin jikin kai ne maka ciwo za ka tafi wajen likita me yasa ka tafi wajen likita me yasa ba za ka ɗauko littattafan Eh, da aka yi rubutu kan magunguna ka karanta ba sai ka ce bari ka zabo a kanka magani da kanka to haka ma al'amuran ibada yake shi ma akwai ahalar zikir a cikinsa so shi bayanin yana da yawa amma da ya fata na amsa maka tunda ana daga mana hannu lokaci yayi za mu tsaya a nan Allah sai a shirin mu na gaba wa sallallahu muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai shirin na mata a cikin al'umma ta da zainab bashir mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni zainab na nake gabatar muku da shi daga nan radio voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanta muku littafin nan mai suna bagar wasiƙa wanda marubuciya khadija kanti ta rubuta to kuma yadda sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. tana jin ta taka abu har ya hura fatar ta shiga cikin kafarta sai dai ko kaɗan tashin hankali bai barta ta ji zafin ba ko da ma ta ji bata isa ta tsaya cirewa ba a cikin matan da suka turo gaba har da masu goyo da ƙananan 'yan mata da matan aure babu mai waiwaye balle ya taimaki wani a cikin masu goyon waɗanda 'ya'yansu suka fi takura masu da kuka sai su fi yaran su jefar tsaffin da suka fara gazawa kuma sai su halbe su masu sauran jini a jika kuma suna tafe suna dukansu zaluncin da mutanen nan suke sai ka rantse da Allah ba zuciyar dan adam bace a jikin su. ba su san wani abu tausayi ba ba su raga kowa ba su san rai yana da muhimmanci ba ba su san wani abu wai shi imani ba ba su san ragowa ba tun cikin dare suke tafiya kafa suna ratsa wani irin jeji da aminatu ba ta taba mafarkin gani ba ba su isa inda za su je ba sai da hasken asuba ya fara ketowa ba ita kadai ba mata da yawa idan ka duba kafafuwansu za ka tarar sun kumbura saboda babu mai takalmi a kafarsa kuma da yawa sun taka kaya wasu kuma icce ya shiga kafar amma ba damar cirewa sai dai kai taka kafar a haka wani irin jeji ne baka iya ganin iyakarsa sai dai da alama mutanen kowane da dabarsa daban domin an raba mutane ne wasu suka kora wasu zuwa yamma wasu kuma suka kora su arewa a cikin matan da aka kora arewa har da aminatu da ke rike da tufafinta har ga allah ba za ta iya faɗar inda take ba har yanzu ba ta yarda ba rayuwarta ba bace ba mafarki ba ce ba har yanzu kisan da aka yi wa baba da inna gani take kamar ba gaske ba ne a wani keɓataccen guri aka tsayar da su sannan waɗanda wanda suke manyan su suka taso da manyan fitilu suka haska matan kamin su kalli mazan da su ma sun gama galabaita waɗannan ku kashe su kawai aminatu ta juya a hankali ta kalli mazan da ba ta iya tantance fuskar su kowa a cikinsa saboda tana cikin nata tashin hankalin kamar umarni suke jira a take suka buɗe suka buɗe wa mazan wuta suka musu mugun halbi waɗanda bindiga ba ta kamawa kuma suka taka su da babur faduwa aminatu ta yi durƙushe ta fashe da kuka domin a yanzu ya da ta tabbatar da ta baro duniyar ta ta shigo wata duniyar ta azzalumai mutanen da babu digon tausayi a zuciyarsu kukan da ta yi ne ya saka ɗayan sake haska ta wai iyakar matan kenan a'a an raba dai da ɗayar dabar sun ɗauki rabi kai duk mun watse gurin nan fa yau babu wanda muka bari wallahi yau mun yi aiki ɗayan ya faɗa cikin mutanen da suka zo da su aminatu idan suka ce suna nufin gundu domin akwai babbar daba akwai karama kuma daba kala-kala ce kowa da tashi suna maganar yaron wata na kuka sai ɗaya ya ce kai wancan ya dame mu da kuka wanda ke kusa da ita ya fisge yaron sai ta rike masa kafafuwa tana kuka don allah kai haƙuri yaro ne bai san komai ba ba su saurare ta ba sai suka aje yaron gefe suka halbe shi da sauri uwar ta saka hannunta ta rufe bakin da saboda kar kukanta ya fito ita ma su halbe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aminatu ta furta tana jin hawayenta ya tsaya mata cak sai ɗayan ya haska ta daga sama zuwa ƙasa. Ku ɗaura waɗannan kamar dabbobi haka aka tura su zuwa wani gurin da babu wanda zai iya tantance shi. Suka fara ɗaure su da sarƙa. Wasu kuma da igiya irin yadda ake yi wa dabbobi idan an ɗaure sai a saka igiyar a turke. Sauran da aka baro a can garan su ne wanda suke kan babur ba su iso ba sai kusan shidda da rabi na safe dama can haka ake idan za a saka mata to waɗanda za su ƙure matan su za su fara tafiya da su a gaba su kuma sauran su biyo bayan idan sun gama nasu aikin sai da hasken safiya ya ko ko'ina sannan aminat ta tabbatar da ba ita kaɗai take ba domin a gabansu wasu maza ne aka ɗaure masu yawan gaske gefen su kuma akwai mata kana ganin su kasan sun daɗe a gurin domin sun galabaita tufafin jikinsu sun yi datti sosai mazan kuma wasu har gemu ya tara musu wasu gashin kai ya yi musu yawa a cikin waɗanda suka ɗaure akwai marasa lafiya sai dai wayewar gari zuwa karfe takwas an kashe mutum biyu a gaban idanta saboda sun cika tari wai suna gudun kar su saka musu cuta da zarar ka fara tari ya yi yawa sai su ce a kashe ka kar ka saka musu cuta a lokacin ne aminatu ta samu kuzarin da karfin zuciyar daura zanin da ke hannunta da ta suturta jikinta a wani keɓaraccen guri aka fito da abinci aka fara bin waɗanda suka dade a gurin ana zuba musu cokali uku na shinkafa fara babu mai babu gishiri babu komai a ciki kowa aka zuba mu a jiki na rawa yake cinyewa yana haɗiye yawo ba a baka abinci wadatacce kuma baka baka isa ka yi magana ba bayan an gama da su aka biyo gurin su aminatu aka zuba musu a hannu ita kam rike nata ta yi a hannu tana ta kallon abincin kamar wanda bata san abin da ake kira da shinkafa ba suna zaune a gurin har rana ta fara dukansu daga ita sai ire-irenta ne suke ta mukukukusun zafin ranar da ya tsananta sauran waɗanda suka tara a gurin kam da alama sun saba da zafin rana domin ko motsi ba sa yi waɗansu mutanen ne daban suka nufo inda aminatu take suka kwance ta tare da wasu matan suka zaga da su zuwa bayan wata zana da aka kafa aka kare ta kamar katanga to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu na wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To da wannan ne ba kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. har ma makami mai linzami kirar hormashar fo da iran ta yi ya fusata amurka da ƙawayenta rahotanni sun bayyana cewa manyan jami'an gwamnatin amurka da sauran korinsu a ƙasashen da ke kawance da ita sun fusata sosai bayan da ƙasar iran tara makami mai linzami samfarin hormashar fo kakakin ma'aikatar wajen ƙasar amurka matthew miller ya bayyana a jiya alhamis cewa bunƙasa makayan mai linzami na plastic da iran ke yi yana zama barazana ga tsaron yankin da ma na kasa da kasa ya ci gaba zama babban ƙalubale game da shirin hana yaduwar makamai masu linzami a duniya ya ce iran tana ci gaba da neman ilimin fasahar kera makami mai linzami daga wasu kasashen waje kuma tana ci gaba da yin gwaji wanda hakan ya saba wa kudurin ɗinkin duniya don haka amurka za su ci gaba da bin hanyoyin da suka hada da takunkumi wajen dakile wannan kokari da iran take yi a nasa bangaren kakakin makatarokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa kaddamar da samun makami mai linzami kirar kwarmashar fo da iran ta yi don tsoron kasar ta ne kawai ba barazana ba ne kowa a yankin to ma saurare duka duka iya abin da suka kana a cikin shirin a tarbe mu na gaba domin jin mu ɗauke za a ɗan shirye-shirye a makafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da nakan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafinmu na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you